dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah marukaci sarki mai kowa mai komai wanda ya tara mu a cikin wannan masallacin mai albarka masallacin brains and hammers life camp birnin tarayya abuja yau 25 ga watan zulqa'ada hijiran manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1442 wanda ya zo ɗaya da shida ga watan julai shekara 2021 miladiyar haihuwar annabi isa salatu wassalam dan maryam insaha idan tarihi ya inganta kai tsaye wannan zai kasance darasinmu na 40 a cikin wannan littafin riyadu salihin na abu zakariya yahya ibn sharaf al'izami annawawi allah marukacin sarki ya rahamshe shi idan ba mu manta ba muna babi na biyu a cikin wannan littafin babi da ke magana akan tauba a taubatu a makon da ya gabata mun fara magana kan sharuɗan tuba waɗanda sai mutum ya cika su ne kafin allah marukacin sarki ya karba tubarsa Uh, a yayin da muka yi magana kan sharaɗi na farko insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya amma za mu yi abin da ake ce ma revision saboda a gina karatun daga inda aka tsaya mala ya ce a taubatu uh, wato wajibatu min kulli zambin wajiba ce daga kowace irin zunubi kowane irin zunubi mutum ya aikata ko yake aikatawa wajibi ne ya tuba ya koma ga Allah barkake sarki saboda anan yake samun zaman lafiya anan yake samun tsira anan yake samu mafita ina fata mun gane to menene ma'anar at-taubatu muka ce ai at-taubatu min taba ya tubu ne kun gane taba asalin shine ka ce tauba ko ba haka bane to taba ya tubu ne idza raja'a idan mutum ya koma shine muka ce arruju'u wa shara'an istilahan kenan a cikin shari'ar musulunci kuma abinda ake ce ma at-taubatu shine arruju'u min ma'siyati yani arruju'u min ma'siyati la ila ta'atihi shine mutum ya koma daga sabon Allah zuwa ga biyayya ga Allah murkake sarki kun gane shine mutum ya tuba kenan in aka ce mutum ya tuba to ya bar saban Allah arruju'u min ma'siyatillah ila ta'atillah Allah murkaki sarki ya azurta mu da wannan alkhairi wa a'zamuha kamar yadda muka ji makon da ya wuce wa a'zamuha mafi girmar abinda ake tuba daga wa aujabuha da mafi zama wajibi akan mutum wato duk cikin ababen da ake so mutum ya tuba daga gare su wanda ya fi girma da wanda ya zama wajibi mu tuba daga shine taubatu al kufuri shine mutum ya tuba daga kafirci ilal iman zuwa ga musulunci zuwa ga imani shi yasa muka ce in aka yi maganan tuba to ana magana ne daga zuwa kun gane min ila in dai tuba za ka faɗa to min ila ne to muka ce minal kufri ilal iman bi ma'ana al islam kun gane limami ko zai zo ya duba mana wannan da yake kara minal islam kufri ilal iman qala allah ta'ala allah marukakin sarki yana cewa qul lil ladhina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf ya kai ma'aiki ka ce da waɗanda suka kafirta mushrikai fa kafirai Allah ce a ce da su kuma manzansa ne ya ce ya gaya musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyantahu bi mana an shirki idan suka hannu daga yin shirka yughfar lahum ma qad salaf Allah murkaki sarki zai gafarta musu za a gafarta musu ma qad salaf ay min dhunubihim qabla islam za a gafarta masu ma maza min zunubihim qabla islam kamar yadda Imam al bagawi yake faɗa cikin tafsirinsa Allah zai gafarta musu na abin da ya riga ya wuce na zunubansu da suka aikata qabla islam to mutumin da yake kafirci ko yake shirka an ce idan ya tuba ba za a kama shi da laifin shirkan da ya yi a can baya ba muka ce shine mafi girma to wanda kuma yake cikin musulunci yana zina yana shan giya yana caca yana ƙarya yana wato yana, yana rashin kyautata wa iyayensa to in ya tuba daga waɗannan zunuban to za a gafarta masa waɗannan laifuffukan da ya a baya ba za ma kama shi da laifin su ba kuma inda ya tuba da gaske Allah sa mu tuba da gaske ثم يليها taubatu min kaba'ir zunub. abin da yake biyo bayan tuba daga shirka da kafirci shine mutum ya tuba daga manyan zunubai kamar misalan da muka bada thummal martabatu thalitha sai martaba na uku da ake bukata mutum ya tuba daga at-taubatu min sagha'ir zunub min sagha'ir zunub shine mutum ya tuba daga kananan zunubai az dhunub wal alal mar'i abinda yake wajibi akan kowane mutum ayyatuba tuba Allah subhanahu wa ta'ala min kulli dhanbin shine tuba zuwa ga Allah marukake sarki daga dukkanin zunubai kada mutum ya yi wato hatsin bara ya ɗiba daga nan ya ɗiba daga can a'a ya tuba da dukkanin zunubai walil tauba ita tauba shurutun thalatha tana da sharuɗa guda uku kama ƙalal mu'allif kamar yadda mawallafin littafi ya faɗa shine abu zakariya annawawi rahimahullah walakin naha sai dai fa sharuɗan nan guda uku da mawallafin littafin ya rubuta shak uthaymin rahmatullahi alai yake cewa bitatabbu'in tablugu khamsa idan mutum ya yi wato bibiya to sun kai guda biyar suna kaiwa guda biyar sharuɗan guda biyar daga uku da mawallafin littafi ya rubuta suna kaiwa guda biyar a ashartul awwal kamar inda muka ji satin da ya gabata wato ina bin usulubin wanda ya rubuta wannan shari'in na Sheikh Uthaymin haka ɗalibansa suke cewa idan ya karantar da darasi idan aka zo za a ci gaba to sai ya yi maku revision na karatun da aka yi satin da ya wuce saboda a yi refreshing memory kaga wanda yake tarbiyyantar da mutane kenan kaga alim kenan rabbani teacher kenan kun gane teacher kenan yana maka revision bai kai kawai bai daura maka a kai shi yasa muke wannan usulubin anan sai ku yi hankuri muna maimai kafi a daura awwal sharadi na farko al ikhlasu lillahi. shine mutum ya tsarkake niyya ga Allah murkaci sarki akan tuba ma an ce ka tsarkake niyya kai domin Allah murkaci sarki menene ma'anan al-ikhlasu anan shine bi ayyakuna qasdul insanu bi taubatihi Allah الله wa وجل Allah alayhi wa عليه Allah alayhi wa عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية Shi ne a nan mutum ya kasance cewa nufinsa niyyarsa da tuban nan da yake yi ya zama na cewa neman fuskar allah murkaki sarki ne kun gane ah, wa ayyatuba Allah alaihi da kuma Allah murkaki sarki ya karɓa tubansa ya yafe masa abin da ya aikata na al maasiya na zunubinsa da yi la bi zalika mura'atan nasi wattaqarruba ilaihim malam sai ce kada mutum ya bada da wannan tubar tasa ku duba yadda shaidan yake shigan ma mutane cikin ayyukansu a ta cikin tuba fa arruju'u min al-ma'siya ila ila ta'a amma duk da haka wai sai ya shigo maka da ma'siya a ciki shi yasa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu Allah ya ce lalle a cikin suratul fatir lalle shaydan fa wallahi gare ku makiyi ne magani ku rike shi makiyi yanzu makiyinka na dafo maka abinci ya riga ya nuna maka cewa shi yana baɗanka ne da, halaka sai kawai ya kawo maka abinci sai ka karɓa a hannunsa bayan ya nuna maka cewa shi ba abinda da yake so illa ku taru ku halaka ku shiga wuta to yadda ba kake kake tsatseni da taka tsantsan da makiyinka saboda yana iya cutar da kai ko da ya zo maka da murmushi haka fa Allah ya ce murki shaidan fa to kun ga a cikin aikin alkhairi fa irin mutum ya tuba ma shaidan yana iya shigo masa wajen lalata masa niyyar tuban ma shesa aka ce sharadi da farko shine ikhlasi a sai mu ce ce ta ya za mutum ya tuba ba don Allah ba a to wani sai ya tuba saboda ba shi mata ya aura wani sai ya tuba saboda ya guji azabar wani shugaba wani sai ya tuba saboda a bashi aiki ko a bashi kwangila yana faruwa sai ya ga mutu ya daina wani abu ba don Allah ba don ya samu abin duniya abinda kawai ya hana shi yin wannan zunubin kenan saboda kawai a bashi abin duniya da yake nema ashe ka gani a cikin tuba ma ana bukatar mutum ya tsarkake niyyarsa kamar yadda ake bukatar mutum ya tsarkake niyyarsa a dukkanin ayyukan da aka shar'anta masa yayi Allah markaki sarki ba mu ikon tsarkake mu. malam sai ba da misali sai ce la yaqsud bi dhalika mura'atan nasi wa taqarruba ilaihim ba wai dan mutane su gani ba riya'an kenan mutane su gan cewa ai wani da dan iska ne yanzu ya zama bawon Allah ta faɗa abinda kawai yake so kenan nuna shi a unguwa cewa shi bawon Allah ne ya tuba taqarruba ilaihim ko kuma neman kusanci zuwa ga mutane ya tuba yanzu na za a jawo shi can da ba a yadda ya zo sawun gaba yanzu ya tuba a shi sawun gaba shi can da ma da ya sa koyi tuba sawun gaba kamar da muka sha faɗi ya zo garin da sawun gaba an bar ma masu kuɗi ne to shi yanzu na da ya samu kusanci zuwa ga masu kuɗin da suke tsayawa a sawun gaba daga nan ya samu abin da yake so na duniya sai ya tuba saboda a yadda da shi yanzu na ya ajiye gemu saboda yanzu ya zo masallaci a ce tafaddala ya sheikh shi ku abin da niyyarsa gwamna na zuwa sawun gaba to shi ko ya lura dan ya dan ajiye gemu ana iya ganin mutuncin sa ma a dan bashi dama ya zauna a sawun gaba to kaga wa taqarruba ilaihim shi yasa al'amarin kyautata niyya al'amari ne mai girma sosai wanda ko da yaushe mu ci gaba da rokan Allah madaukake sarki ya ba mu ikon tsarkake niyoyinmu shi yasa malam ya fara babi na farko akan maganar niyya da kuma wato ikhlas namshi malam sai ya ce wala yaqsudu bidhalika daf'a al-adhiyya al-adhiyya wai dan mutum ya kare kanshi daga cuta kada wani ya cutar da shi sai ya tuba yanzu nan saboda ya samu wani matsayi da in za a kai masa farmaki yanzu ana gani bawan Allah ne sai a dan ja baya abinda kawai ya sa kenan saboda ya zama is protected within the society that he lives in ba dan komai ba saboda ya samu wannan acquired protection da kila yake gani idan mutum yana da alamun cewa bawan Allah ne mutane suna bashi wani kariya da kuma an zo wani abu sai a ɗanɗaga mai kafa kun gane magana na shine minas sultan wa Waliyyar amur wani cuta daga wato shugaba da kuma wanda yake jibantan al'amuran mutane shugaba ko a ofis ko a wani waje ko shugaba wato shugabanci na gama gari la yaqsud bi dhalika wa innama yaqsud bi dhalika wajha Allah wa dar al akhirati wa ayyafu Allah an dhunubihi kaɗai abinda mutum zai nema da tubarsa shine ya nima fuskar ubangiji ya nima fuskar ubangiji bi ma'ana ya nima Allah murkake sarki ya yarda da shi ya nema yardan Allah murkake sarki da kuma wadaral akhira تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون أها علوا أه ولا فسادا والعاقبة للمتقين أتكلم سورة قصص sura na 28 bayan da aka maka maganar ƙaruna to wannan dar ɗin gidan lahira shine gidan aljanna ko ba haka bane ta ce gidan aljanna to yanzu mutum yana baɗan aljanna ne ba dan komai ba yana neman yardan Allah yayi ne domin Allah da kuma yana kwaɗayin gidan aljanna wanda yake na Allah da wanda Allah ya alkawarce mu duk mutumin da ya aikin alkhairi Allah ya tanadan musu Allah ce wa'idal muttaqun ah, kamar yadda yake masalul janna sannan kuma can Allah ce wa'addat lil muttaqin an tanadar da gidan aljanna ga masu taqawa to sai mutum yake kwaɗayin wannan gidan aljanna Allah sa mu ciki wa ayyafu Allahu an dhunubihi da kuma yana kwaɗayin Allah madaukakin sarki ya yafe masa na daga cikin zunubansa da yayi Allah madaukakin sarki ya yafe masa ina fata mun gane a shartu thani sharadi na biyu sharaɗi na biyu shine annadamu ala ma fa'ala min al ma'asiya shine mutum yayi nadama na abin da ya aikata na zunubi na saban Allah shine mai akhdar ya ce annadamu ala ma fata mutum yayi nadama kan abin da ya riga ya wuce masa na zunubin da yana nadama yana wayyo Allah na me yasa na aikata wannan abun me yasa nayi abin da Allah maraukakin sarki ya haramta mani me yasa nayi kaza me yasa ban yi kaza ba mutum yana nadama na abin da Allah maraukakin sarki ya wajabta masa kuma bai aikata ba kun gane magana na li'anna shu'ural insanu bin nadami huwa alladhi yadullu ala annahu sadiqun fi tauba saboda alamun mutum ya nuna alamun nadama to wannan huwa lafi wannan nuna alamun nadama to wannan abun ya dullu ala annahu sadiqun fit tauba wannan shi yake nuna cewa wallahi lallai da gaske yake ya tuba da gaske mutum ya zo yana nadama yana cizon ya tsunsa Allah marukaci sarki ce qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala an anfusihim la ƙanatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم نعم وأنتم أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ko ba haka bane to ayan da ya biyo fayafa wattabi'u ma ehe wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min qabli an ya'tiyakum al'azaba na'am na'am بغتة وأنتم لا تشعرون لا الله كرنجك على سوابنا أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنتم من الخاسرين كو نعم وإن كنتم لمن lamina sakhirin kun na farko Allah ya ce qul ka ce da su ya manzon Allah ya ibadiyallazina asrafu ya ku bayina waɗanda suka zalunci kawunan su ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta wa dukkanin zunubai innahu wal ghafurur rahim lallai shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wa anibu ila rabbikum kuma ku koma al'inabatu min al'ibada kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya lissafa a cikin usul thalatha al'inabatu wa anibu ila rabbikum kuma ku koma ku juya zuwa ga ubangijinku al'inabatu arruju ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku da tuba da yin aikin alkhairi wa aslimu lahu kuma ku mika wuya ga Allah murkaki sarki bayan ku koma ga Allah kun bar zunubanku ku mika wuya ga Allah ku zama masu yi Allah biyayya min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun gabanin wata azaba ta zo maku kuma ku kasance ba za ku zama wanda za a taimaka ma ba ba za ku samu wani taimako ba sai ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum ku bi kyawun abin da aka saukar muku na ukunce ukunce musulunci na qur'ani min qabli an ya'tiyakum al'azab azab min qabla an ya'tiyakum al'azab baghtatan wa antum la tash'urun gabanin azaba ta zo muku baghtatan kwatsam babu shiri wa antum la tash'uru sai Allah ya ce an ta kula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambilla kada wani rai ya ce ya hasrata ya nadamata kun ga abin da sa na dauko ayar kenan ya hasrata ai ya nadamata ala ma farrattu fi jambillahi na abin da na bari na mai sashen Allah wa in kuntu lamina sakhirin gashi yanzu nan na ya ce na saboda ya kasance cikin waɗanda suke ta izgilanci a sukhriya suna ta izgilanci ga ayoyin ƙur'ani da abin da ake ce musu yanzu an ce ma mutum ya tuba yana ce kai sai ya tuba gobe ya sake ya ci a to ba da an tuba bane sai ya ce ya tuba alhali a cikin zuciyarsa ya san ƙarya yake yi yana nan a shirye yake ya koma ga wannan zunubin saɓanin mutumin da ya tuba da gaske sai ya zo ya samu kanshi ya koma ga wannan zunubin kuma wannan imamun nawawi yake cewa ko da so ɗari ne saboda hadisin abu hurairah su ko da so ɗari ne zai tuba in dai da gaske tuba a kowane lokaci allah zai karɓi tubarsa amma mutum ya yi tuban muzuru ya tuba ya san ƙarya yake a cikin tubarsa to wannan shine yi yana sukhriya kenan yana istizahu Allah sa mu gane shi ne Allah zai ce bala ja'atkum ayati fakadhabtum biha bala a atkun ko ina yake ne gaskiya kuna ba da maza kun gane ayoyi sun zuwa amma girman kai ya hana mutum bin gaskiyar allah ya mu dace ai ba balaƙar ja'atka aka ce za mu ringa zuwa da alarammomi mu fa imam kai ka gudu ka je da waya kad ja'atka aka ce ba ja'atkum ba wastakbarta wa kunta minal na namshi yanzu sai mutum ya nuna nadamarsa ai an yi ta hassara alama sabaqa minhu mutum yana nadama na abin da ya riga ya wuce na zunubin da ya yi yana ta nadama wayan kasira min ajilhi sai karaya it became, became broken kun gane irin literally yana kuka ya rasa yadda zai yi sanadiyar wannan zunubin da ya yi wala yara annahu fi hillin har yake gani ba shi da wata mafita daga wannan zunubin da ya aikata hatta ya tuba minu ila har sai ya tuba daga wannan zunubin ila ya koma zuwa ga Allah muka ce tauba ko arruju'u min al-ma'siyati ila ta'ati Allah kun gane shi yasa muka ce har sai ya tuba hatta ya tuba minu ila Allah ash-shartu thalith sharadi na uku an yuqliya an an dhanbi alladhi huwa fihi wa hadha min ahammi shurutihi kun ga aham akwai abin da ake ce ma muhim akwai abin da ake ce ma aham kun gane aham yanzu mutum zai zo da fiqhul aulawiyat kenan prioritizing the essentials yanzu yana da muhimmanci mutum ya yi nadama na zunubin da ya yi yana da muhimmanci mutum ya kyautata niyyarsa wajen tuba amma abin da ya fi kowannensu muhimmanci shine ya bar wannan zunubin shine aka ce maka aham shine malaman fikiyu za su ce maka idan ka samu abin da yake da muhimmanci da abin da yake da aham za ka kaddamar da abin da yake da aham mafi muhimmanci shi yasa nan muka ce min ahammi shi shine mai al'iƙala'u kun gane magana na barin zunubin shi yasa mai akhdari arwa yau sai ke cewa wa yajibu alaihi an maasiya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ko sai mai akhdari yake cewa wa yajibu alayhi kuma ya wajabta ga alayhi gawa mukallaf kenan baligi musulmi mai hankali sai mai akhtar ya ce mai ayyaturka wa yajibu alayhi wajibi ne a kansa ayyatruka al-ma'siya ya bar zunubi fi sa'atiha a lokacin da yake wannan zunubin in ya kasance wanda yana nan yana cuɗanya da wannan zunubi a wannan lokacin kun gane magana na to shi yasa Imam Nawawi yake cewa ayyuqali an dhanbi alladhi huwa fihi wa hadha min ahamm shurutihi eh, sharhi kenan Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi wal iqla'u an dhanbi barin zunubi kuma abinda ake ce ma al iqla'u shine barin zunubi in kana dhanba tarku wajib tarku wajibun fal idan zunubin na ya kasance mutum ya bar yin wajibi ne to fal yanzu barin wannan zunubin shine bi fi'aliya shine aikata wannan aikin kun gane satin da ya wuce muka ce sabon Allah wanda ake tuba daga gare su suna iya kasancewa an ce kai ba kai ba ko kuma an ce ka kai kayi to yanzu nan misali na farko in ya kasance abin da aka ce ka yi ne kake yi kamar sallah ba ka yi kamar fitar da zakka ba ka fitar da zakka to yanzu na al'iqla'u an zamb barin wannan zunubin yanzu nan shine mai in kana zamb tarku wajib shine mutum ya bar wajibi ne shine tarku wajiban fal iqla'u barin wannan shine anhu bi fi'lihi shine ka aikata yanzu shine ka aikata wannan aikin dama ai baka yi bane to yanzu tubarka shine ka wannan aikin da da aka ce kai baka yi ba shine ka tuba mithlu an yakuna shakhsun la yuzakki mutum la yuzakki mutum baya zakka mutum baya zakka fa arada an ya tuba ilallahi sai yake sai yayi niyyar ya tuba zuwa ga Allah barkake sarki daga wannan zakan da bai fitarwa ta fala budda min an yi khirija zaka allati madat walam lam yu'addiha yanzu wajibi ne mutum ya fitar da zakan da ta gushe masa bai fitar ba wannan shine abin da Sheikh Uthaymeen ya faɗa wannan shari'a a cikin wani littafin sa as'ila na na albab al-maftuh Sheikh Uthaymeen akan zakka sai yake cewa yanzu idan mutum bai fitar da zakka ba zai tuba ko tubar sa yanzu na shine fara fitar da zakka to sai yake cewa anan in ya cika sharuɗa guda uku na farko su ne me an anil ma'asiya me ake kiran shi zai kyautata niyyarsa zai yi nadama akan me yasa bai fitar da zakka ba sannan zai yi azama ya yi niyyar cewa ba zai sake komawa ba to yanzu kaga ya cika sharuɗa guda uku kenan da imamun nawawi ya lissafo ko to mu haɗa da na shak shine niyya ko guda nawa kenan to yanzu nan abin da yake kansa a nan tunda wannan ya kasance akwai hakken Allah a ciki sannan akwai hakken mutane a ciki talaka to yanzu dan ya tuba ya yi nadama ya kyautata niyyarsa to yanzu fa ya cika sharuɗan nan tsakaninsa da Allah markaci sarki Allah da ya ɗaura masa ya fitar da zaka bai fitar ba yanzu ya tuba ga Allah to kuma akwai hakken talaka yanzu ai ya tuba ko yanzu yana so ya fara fitar da zakka to na bayan can da bai fitar ba akwai hakkin talakawa a yayi yanzu karatunmu na baya mai muka ce idan wannan abin akwai hakkin Allah kuma akwai hakkin mutum to yanzu nan za ka yi ziyada a kan sharuɗa uku na sai su zama guda hudu yanzu zin ka tuba yanzu sai ka ba wa mutum akinsa. yanzu kuɗin mutum ka sace ka tuba ka daina sata to yanzu wajibi ne tuban nan naka tsakaninka da Allah amma akwai sharaɗi guda ɗaya ka maida masa da kuɗinsa to shi sa sai Uthaymin ya ce sharaɗin nan na hudu sai ka cika shi yanzu sai ka fitar da zakan nan na shekara biyar da baka fitar ba saboda hakkin wani ne <laughs> kun gane wannan fikin to yanzu ya zai fitar da wannan zakar yanzu zai koma shekara biyar five years ago menene worth na zakka menene nisabi na zakka sai ya fitar four years ago akwai canji sai ya fitar eh, three years ago akwai kudin ya sake fluctuating ya hau sai ya fitar har sai ya fitar da zakkan shekaru biyar din nan da ya fitar bai fitar bai ba wa talaka yanzu tuban da yayi tsakanin tsakaninsa da Allah ne amma ya kar ya tuna kar ya manta akwai hakkin talaka a kansa shi sai ya bashi kudin nan nasu kun ga practical application kenan na abin da ya kunshi hakkin Allah da hakkin bayansa Allah sa mun gane idza kana al-insanu ga misali na biyu idan kana insanu idan mutum ya kasance muqassiran ko mai sakaci fil walidaini game da hakkokin iyayensa abinda aka ce ya bai wa iyayensa sai rage bai masu shine ai kasaru ko <laughs> an ce ka yi hudu yanzu sai aka ce ka kasaru ya zama biyu to an ce ka ba wa iyayenka hakkokinsu sai ka rage baka ba su aikin da Allah ya ce ka ba su ba idan mutum ya kasance laifinsa shine bai cika abinda aka ce ya cika na iyayensa ba na musu ladabi da biyayya da kyautata musu wa wasainal insana da kuma wa abudullah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidaini ihsana hakkoki guda goma aya da take kunshe da hakkoki guda goma cikin suratul nisa'i wa qada rabbuka haka dai ga sunan Allah maraukakin sarki a ayoyi da dan dama wasaina al-insan bi walidai ihsana gashi nan to sai mutum bai yi ba to yanzu fa innahu yajibu alaihi an yaquma bi birrihima abin yake wajibi a kansa kun ga yanzu abin da aka ce yayi ne bai yi ba ko to yanzu sai yayi shine tubarsa baya cika waɗancan sharuɗan sai yi nadama me yasa ma ban kyautata ma iyayena ba shekarun baya yanzu sai ce kada Allah ya sa in sake ganin ranar da zan ma iyayena rashin mutunci fayajibu alayya an yaquma bi birrihima abin da yake wajibi a kansa shine ya ah, me ake kiran shi ya tsayar da wannan biyayya da kyautata musu da aka daura masa wai za kana idan ya kasance mutum ne wanda kuma bai sada zumunci Allah ya wajabta mana mu sada zumunci wa bizil qurba wancan shine Ah, hakki na uku kenan wa bidhil qurba ah, ah, to sai mutum ya kasance Allah ya ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum shine me ake kiran shi a cikin suratul muhammad Allah marukaci sarki yana magana ne waɗanda suke fasadi da kuma suke yanke if you have been given authority shikenan sai ku zo ku yada fasadi ku yanke zumunta a cikin suratul ra'ad Allah kisar sarki ce wallazina yasluna ma amara Allah ayusan ai la yaqta'unaha waɗanda suke sadar da abin da Allah marukaki sarki yi umarni da shi domin a sadar shine wallazina yasluna ma amara Allah bihi ayusal waɗanda suke sadar da abin da Allah marukaki sarki yi umarni a sadar da shi domin a sadar da shi shine zumunci Allah ya umarni a sadar da zumunci al'aqarib makusantan mutum kal'aba'i wal ajdad waɗanda kuka haɗu da su kakanninka iyayenka da kuma ammat ɗinka da am ɗinka da uncles ɗinka da da khalat ɗinka da ga sunan ɗinka maternal paternal da cousins ɗinka da nephews ɗinka da nieces ɗinka Allah su ne waɗanda suke da hakkin ka sada zumunci da su to sai mutum ya yanke bai sada zumunci da su to tuba daga wannan yanzu nan shine ya kasance me shine ya kasance ya sada wannan zumuncin da Allah murkaci sarki ba da umarni ya sada kun gane maganar wa in kanat al ma'siya bi fi'li muharramun fal wajib an anhu fawran idan kuma saban da mutum yake shine yana aikata zunubi ne kun ga wancan bai aikata wajibi to yanzu yana aikata zunubi ne to tubarsa daga wannan aikin shine me shine an yuqli anhu shine mutum ya bar wannan zunubin da yake aikatawa fauran shine nan take shine fauran shine waccan dai abin da mai akhdar yake cewa wa yajibu alayhi an yatruka al-ma'siya fi sa'atiha fi sa'atiha shine a lokacin da yake wannan zunubin shine fauran nan take bar wannan zunubi yanzu yanzu yake aikata zunubi sai ya bari shi sa Allah murkaki sarki ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون محل شاهد ولم يصروا كاغا yanzu باسا كوما غا koma ga wannan zunubin me ake kiran shi idan suka yi shine zakarullah shine muhalla shahid afwan wannan lam yusirru na nan zuwa gaba yanzu kagan suna tunawa da Allah suna ambatan Allah yanzu sun tuna cewa Allah yana kallon su sai su bar zunubi kai tsaye kun gane ma'anar yanzu nan kai tsaye sai su bar wannan zunubin akan wannan kai tsaye sun tuna sai su bar wannan zunubin na'am shikenan yana cikin wannan aikin sai ya bar wannan zunubin kai tsaye fauran wala baka fihi wala lahza kada ya tsaya ya dawwama akan wannan ya tsaya akan wannan zunubin da yake yi ko na sakan daya lahza ko na sakan daya yanzu yanzu suna tunawa da Allah zakarullah fastaghfaru lidhunubi sai su cika cika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce astaghfirullah yanzu yanzu ya tuna da Allah yana kan zunubi sai astaghfirullah sai bari fauran la ya baka Allah ya sa muna cikin masu yin haka wa idza kana mathalan min akilin riba sai kasance cikin waɗanda suke cin riba suna mu'amala da riba falwajib a ya takhallasa min riba abinda yake wajibi shine mutum ya zame kansa kun ga alkhulusu kenan alkhuluth alkhulusu ya zama kansa kai tsaye daga wannan riban da yake cuɗanya da bitarkihi shine barin wannan wal da anhu da nisan ta kai daga wannan ribar wa ikhraji maktasaba an tariqir riba kuma ya fitar da abinda ya samu ta hanyar riba anan nan shek uthaymin ya ce zai fitar da abin da yake da shi na riban nan da yake da shi sai dai ibn abbas yana cewa tunda allah marukaki sarki mutum ya tuba to kamar wanda ya tuba ne daga musulunci kaga duk arzikin da ya samu na abubuwan da ya kabanin musulunci yanzu kaga ba cewa ya koma talaka yana na mai kuɗin sa ya musulunta amma kuɗaɗen da ya samo fa akwai riba a ciki akwai kaza a ciki shi yasa ibn abbas yake cewa wa amma salaf kamar da yake a cikin suratul ma'ida ai Allah ya riga ya gafarta mu mutum na abin da ya riga ya wannan kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida ko wa amma salaf na abin da ya riga ya wuce saboda haka zai iya barin duk abin da yake da shi na wannan yanzu da ya tuba amma yanzu da ba zai sake cuɗanya da wannan abun ba kun gane maganar saboda ba za a ce duk kuɗinsa yanzu ta hanyar riba ya samu amma ya tuba ya yi nadama kun ga shek uthaymin yana da ra'ayin kaga zai fitar da duka kuɗin kenan kaga zai koma ziro kenan amma afallahu amma salaf kun gane tunda wanda ya musulunta Allah ya ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf yanzu ka ganta duk arzikin da ya samu a can da ya riga wannan Allah ya gafarta mashi hanyar da ya sa amma dai kada ya koma kuma kada ya sake cuɗanya da riba kuma tunda ya tuba shi kenan ba za ka kama shi da laifi ba na abin da ya yi a can baya Allah ya sa mun gane wa alaikum salam

Allahu barik fik saboda kaga yanzu na wannan zai kara mana bayani kenan tambayan da kai wanda ya san haramcin riba sai ya shiga tun farko ya san haramun ne sai ya shiga sai zo kaga shi zai zai rabu da duk abin da saboda ya shiga yana sane amma wanda da can dama bai sani ba ne ya yi cuɗanya da riba sai ya tuba kaga yanzu na shi afallahu amma salaf ka gane magana na alaikum salam eh yawa wanda can wanda bai sa haramcin abun ba yawa eh a'a to ai ko wani musulmi ma sai shiga wani kasuwanci da bai san na eh eh eh na'am sai dai in mu ai kowane wani musulmi mai na wani kasuwanci bai san riba bane abin abinda zaka gane kenan ai akwai kasuwancin da wasu musulmai ma suke yi sai malamai sun zauna suka yi musu bayani yanzu ai ba za ka ce duk musulmi ya san komai da yake haramun ba wani yanzu nan mu da wasu za su tambaye ka yanzu nan ka faɗi wani abu sai ce wallahi bai taba sani haramun ba ne yanzu sai ka ce ba za ka bashi uzuri ba eh, a'a a'a abinda mutum ya yi hadisi mun karanta a nan a cikin arba'unan nawawi duk abinda mutum ya yi akan rashin sani ko akan mantuwa ko akan an takura masa annabi sallallahu alaihi sallam da kansa ne ya ce Allah ya yafe ma al'ummarsa ka fahimci magana yanzu duk komai ka sani a'a malam kai ma mutane uzuri kai baka fil din dawa ba za ka gane ba yanzu kai abin da kake gani dole a sani wallahi wani bai san haka bane saboda haka dole ma ai sai kana mu'amala da mutane za ka gane yanzu kai ka san ba za a naɗa riga ba misali yawa ya imam yanzu ko ka eh, malam ko ka san yanzu nan naɗa riga ka san hadisin da yana ka naɗa riga misali za ka yi sallah to baka sani ba yanzu bai kamata ka sani ba kuma za ka yi sallah misali in ba kai ma mutane uzuri ba za a barna a cikin addini kenan bai kamata ba amma sai ba kai ba yanzu sallah yanzu nan sallu kamar aitu muni usalli bai ai ya kamata ka nemi ilimin sallah kafin ka yi amma sai aka same ka kana kuskure a cikin sallah na abin da baka da ilimi da shi shikenan sai a ce maka ba za a yafe maka ba za a kama ka da laifin ai ba zai yiwu ba yanzu sai dai ilimin ka bai kewaye wannan ba yanzu sai a ilimantar da kai shi yasa mutum yana abu tukunna kafin ka yi condemning din shi zaka kafa mashi uzuri yanzu nan malami sai yazo ya gaya maka hadisi hadisi kuma bai inganta ba kuma ka san haramcin yi ma annabi ƙarya hadisi bai inganta ba ka ce annabi ya faɗa yanzu sai ka ce ai shi malami ne me yasa ya gaya mana hadisin da bai inganta ba yanzu ilimin shi ya kewaye komai ne na hadisai yanzu sai ka ce a shi ai ya kamata in eh, ya kamata din kafin ka bada reference na hadisi ka tabbatar da ingancin hadisin amma malamai da yawa wani yana, gani kamar hadisin ya inganta sai wani ya zo masa da ilimi ce ai wannan hadisin bai inganta ba kamar yadda wani zai shiga kasuwancin da yake gani halal ne saboda ai da, riba thin ne wani abu ne kake gani kamar halal ne sai ka samu masu ilimi a cikin al'amarin sai ya maka breaking down sai fito maka da element na riba a ciki kai kuma ka riga ka shiga daga ciki saboda tsammanin ka babu yanzu sai a ce ba za maka uzuri ba amma wanda ya shiga da gangan kuma fa kagan ya bambanta da mutumin da musulmi ne tunda yanzu na akwai abin da za ka yi baka da ilimi a kan shi ko kuma ilimin da kake da shi a kan shi bai kewaye komai na abun ba sai ka je ka hafka wa kuskure a cikin abun in sa ci ya kamata ce yanzu malam alwala in ka ce mutum ya zauna yi ba yana yi ba kullum za ce ya neman ilimi kan alwala yanzu sai ka same shi da kuskure wajen alwalarsa ka gane sai ce wallahi malam ban taba sanin haka a bayin haka ba duk tunani na yadda aka karantar da mu misali haka yake yanzu sai ka ce mashi kan kuskure ka misali fa nake bada yanzu sai ka ce shikenan ai ya kamata a ce ya san cewa ba za a yi haka ba kagan addinin kenan zai zama an takura ma mutane kenan a'a ko da yaushe akwai kofar gyara ko ba ka bari dan mutum yana abu yana gani haka abin yake fatawa ma malami zai bada fatawa yana gani haka yake daidai iya abin da ilimin sa yake waye sai zo ya samu wani ilimi yanzu tambayoyin da kuka yi mu yanzu na ku yi mamaki sati mai zuwa yanzu na idan na samu wanda zai ce mu kai kuskure a wannan maganar da kai sai dawo da sam kujerar na sai faɗa amma za ka yi magana ne based on abin da ilimin ka ya kai a wadannan lokacin na fata mun gane wannan karatu. saboda haka ba za ka ce a'a ya kamata a ce ya san cewa akwai riba a ciki me yasa zai kasuwancin musulunci ba aka bane ai akwai business models ma yanzu nan da suke shigowa a ciki yanzu nan da sai mutum ya tsaya ya natsu malamai sun masa bayani sai a fito masa cewa wannan akwai element na riba sai ka ga ya zama debate pos ma da kuke yi yanzu nan wasu malamai sun ce kara yi wasu ce to kaga irin wayannan abubuwan wani a nashi tunani aka yake sai bayani ya zo ya fito daga baya a nuna cewa wannan amma wajibi ne kafin mutum ya yi abu ya nema ilimi a kan shi tukunna ka gane magana na kafin ya yi abu ya nema ilimi a kan shi amma kuma wannan ba shi zai sa a ce ba za ka yi kuskure a kan abu ba ko kuma ka yi ta yin wani abu a kan wannan abu abinda nake so ka fahimta kenan ba zai yiwu kuma ka ce duk abin da mutum yake yi wani za a gaya ma wani ilimi sai ka ce ba taba sani ba karatunka kuwa sai a fito maka da wani ilimi sai ce a sha kan kuskure muke ta tafka wannan abu yanzu malam idan mutum ya fitar da mazi me zai yi ai ba zai yi gusul ba ko zai wanke ne ko kun gane magana na zai wanke ne to muta ya ake wankewa malam malam ta muna wani tambaya ne a nan yanzu nan idan mutum ya fitar da mani me zai yi zai yi me wanka janaba idan ya fitar da ah, mazi me zai yi tsarki zai yi to ya zai yi tsarkin gabarsa na'am iyakan inda ya taba eh a gabarsa da zai wanke gaba ɗaya ne daga farkon zuwa ƙarshe ko kuma iyakan gabansa zai wanke to kagan daga farko ne har ƙarshe yanzu kuma so nawa mazi ka wanke to kaga yanzu na sa ce maka duka sallolinka ba su yi ba kaga sai ka ce a ah, ban sani ba yanzu ilimin ya zo min kaga sai ka gyara yanzu nan <laughs> to ashe kaga ba kai ma wancan uzuri ba yanzu na sai mu ce duka sallolinka sun lalace kenan to kaga za ka wanke ne ga baki ɗaya ba kan gabanka kaɗai ba mai risala bai faɗa ba ko mai akhdari kun gane wannan karatu saboda haka addini kullum ana baiwa mutum mutum yana kan abu sai ce wallahi duk tunanina ina gani kamar didi ne iliminsa da ya zo masa sai ya zo ya gane hadisi ma kana ta aiki da shi sai a zo a gaya ma wannan hadisin ma da ifi ne sai a zo da superior argument a ce hadisin da ifi ne a kawo maka hujjoji kuma ka la yuhtaju kuma kai ka ci gaba da yin ibada da wannan hadisin yanzu ka kaga sai a ce maka ba ka samu lada ba Ka ga yanzu na sai a ce maka tunda ka aiki ne da shi bisa ga tunanin cewa ya inganta sai Allah ya baka ladanka Allah ya sa mun gane wannan ah, ina ji lokacin mu ma yayi ko ah, tambayoyi sun shigo shi yasa wannan sai mu tsaya a dan insha Allah idan idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk